Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan lokaci a kan mitoci da suka hada da sha shida 21, 25 da kuma sittin, A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango da da biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niya. Sai kuma kan yanar gizo za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfil Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku je rahotanninmu ga kanun labarai. To baba al'ummar birnin Barcelona sun yi zaman makokin mutane goma sha hudu da suka rasa rayukansu a harin kuna bakin wake da aka yi jiya. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump tana dab da yanke hukunci kan hanyar da za ta bi wajen tunkarar yakin kasar Afghanistan da ya kwa shekaru goma sha shida. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan mutanen da suka mutu dalilin zaizayar ƙasa a Saliyo ya ƙari inda ya kai sama da 400. To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osibanjo ya ce duk wanda aka same shi da kalaman ɓatanci za a ɗauke shi ɗan ta'adda. To ko mai masana ke faɗi akan wannan huricin na mataimakin shugaban ƙasa? tun ni ban ji daɗi bai ce wani matakai za a ɗauka ba eh kowa na da yancin yin magana amma akwai wasu maganganu ba kuma maganan yin a jamhuriyar Nijar kuma bincike da aka gudanar akan mutuwar wani ɗalibin nan na jami'ar yame a cikin watan afrilu ya tabbatar da cewa harbinsa aka yi ba kamar yadda gwamnati ke faɗa ya karya kansa ba ne akwai likitoci wanda suke sawa gawa ta yi magana ya ce ai wannan ɗalibin makaranta abin da ya kashe shi kamar wani abu ne ya zo ya bige shi aka na biyu police scientific su ma sai suka kawo mana sakamakon su suka ce e lalle lalle ba ya mutu bane dan ya fadi da kanshi bisa kan dutse to sai kuma hukumar kula da kasashe masu tasowa ta ƙasar amurka ta usid ta shirya wani taro akan bunƙasa noma a ƙasar ghana bayan haka muna tafi da shirin nan na duniyar amurka na mahmud lalo amma duk sai bayan kun sha labaran duniya to jama'a salamu alaikum da fatan an wani lafiya ga cikakkun labaran duniya a yau juma'a ne dubban mutane barcelona suka yi shiru na tsawon minti guda domin girmamawa da tuna waɗanda harin da aka kai da mota jiya ya ratsa da su wanda mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu wasu sama da ɗari suka jikkata sarkin spain kuma firaminista mariano rajoy ya halarci taron jimamin da aka gudanar a dandalin plaza de catalunya firaministan ya ayyana kwanaki uku domin zama makoki a kasar wannan lamari dai ya faru ne a jiya alhamis lokacin da wani ɗan ta'adda ya sheƙo mota kan wasu jama'a da ke tafiya ya halaka mutane goma sha uku ya kuma raunata wasu sama da ɗari matukin babban motar da ya kai harin ya arce da kafa wanda har yanzu ana neman sa yan sanda sun kama mutane biyu a jiya alhamis amma zuwa yanzu babu wani bayani da ke nuna yadda mutanen biyu ke alaka da harin an kuma kama mutane mutum na hudu a yau juma'a arewacin catalan na garin repol a cewar ministan cikin gida wakin pom a wani hari makamancin wannan 'yan sa'o'i a garin cambrils wata mota ta afka wasu matafiya a kafa da wata motar 'yan sanda 'yan sanda ne sun kashe maharan wanda suka ce yana ɗauke da abin fashewa a jikinsa gwamnatin shugaban amurka donald trump na dab da yanke hukunci a kan hanya mafi kyau da za ta bi wajen tunkarar yakin afghanistan da ya kwashe shekaru goma sha shida ana yi kafin wani taro da za a gudanar a yau juma'a babban sakataren ma'aikatar tsaron amurka jim martins bai bayar da karin haske ga irin yadda wannan tsarin zai kasance ba da yake magana da manema labarai a jiya alhamis a birnin washington dc martins ya ce muna gab da yanke hukunci kuma ina jiran abin da zai fito shugaba trump zai gana da mataimakinsa mike pence da tawagar masu bashi shawara akan harkokin tsaro a camp david da ke jihar maryland zaɓin da za su duba ciki har da aikawa da ƙarin dubban sojoji zuwa afghanistan ko kuma amurka ta janye dukkan sojojinta baki ɗaya inda za ta bar sojojin haya da za su taimaka wajen gudanar da harkokin tsaro a ƙasar bayan kwashe shekaru suna samun taimako daga sojojin amurka da na ƙungiyar tsaron nato sojojin afghanistan har yanzu sun kasa shawo kan matsalar taliban wanda a baya-bayan nan suka sami shiga yankin iyakar afghanistan da pakistan a yau juma'a majalisar ɗinkin duniya ta ce yawan mutanen da suka mutu dalilin zaizayar ƙasa a saliyo ya ƙari inda ya kai sama da mutane 400 aikin neman wasu mutane 600 ya yi wahala a dalilin ruwan sama wanda hasashe ke nuna cewa za a ci gaba da yi har na tsawon kwanaki masu zuwa shugaban kasar saliu arnes bai koromo ya mika ta'aziyarsa da kuma goyon bayan taimakawa a wajen jana'iza da aka yi a alhamis waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban bangaren saka ido a zaben kasar kenya na kungiyar tarayyar turai ya ce ya kamata jami'ai na hukumar zaɓen kenya su fitar da takardun sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa tun makon da ya gabata sama da mako guda bayan zaɓen har yanzu hukumar zaɓen kenya ta gaza fitar da jimillan ƙuri'un da aka kada daga mazaɓu da kuma cibiyoyi a faɗin ƙasar an ɗauki wannan batu da muhimmanci yayin da shugaban 'yan adawa raila odinga ya ce an yi magudi da kuma baiwa shugaban ƙasa uhuru kenyatta damar lashe zaben ana sa ran ɗin takarar jam'iyyar adawan zai ƙalubalanci sakamakon zaben a kotun koli mariata sak shugaban tawagar sa ido a zaben ƙungiyar tarayyar turai ya ce akwai buƙatar hukumar zaben ta yi wani abu ya ci gaba da cewa fitar da sakamakon zaben dukkan mazaɓen zai taimaka wajen baiwa 'yan ƙasar kenya ƙwarin gwiwa yadda ake gudanar da zaɓe a ƙasar daga ƙarshe barakar da ke tsakanin shugaban amurka donald trump da wasu 'yan jam'iyyunsu ta daɗa tsanani a jiya alhamis bayan da shugaba trump ya fito ƙarar ya caccaki wasu 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar republican su biyu yayin da wata sanata ita kuma daga jam'iyyarsu ta jefa ayar tambaya akan cancantar trump da kuma nutsuwarsa. na baya-bayan nan da Trump ya caccaka su ne Sanata Lindsey Graham daga South Carolina da Sanata Jeff Flake daga Arizona. Graham wanda tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa ne ya zargi Trump da janyo tashin hankali ta wajen amfani da wasu kalamai kan zanga-zangar da aka yi mai cike da nuna tsanar wasu jinsuna a kwanan nan a Charlottesville a jihar Virginia. Ɗan neman suna Lindsey Graham ya shara ta cewa na ce da 'yan ra'ayin fifita ya fata da kungiya mai adawa da hakan dan juma ne da dan jummai a cewar trump a shafinsa na twitter jiya alhamis ya kara da cewa irin wannan kazafin abin kyama ne flake wanda memba ne na kwamitin shari'a a majalisar dattawa ya gamu da fushin shugaban kasar ne saboda rubutawa da ya yi a wani littafi ya rubuta kwanan cewa 'yan republican sun yi watsi da tsarin su sun biya ma siyasar trump ta amfani da fushi. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla mukaddashin shugaban najeriya farfesa yemi oshimbajo ya ayyana kalaman batanci a matsayin aikin ta'addanci mukaddashin shugaban ya yi wannan hurici ne a wurin rufe wani taro da aka shirya akan tsaro ga wakilinmu hassan maina kaina da karin bayani da yake magana wurin wani taro kan tsaro da ya yi da gwamnonin jihohi da ma shugabannin rundunonin tsaron kasar mukaddashin shugaban najeriya farfesa mi oshin bajo ya ce gwamnati ta dawo matuka bisa yadda kalaman batanci tsakanin bangarorin najeriya daban-daban ke yin barazana ga zaman lafiyan kasar wannan gwamnati za ta ɗau wannan batu da muhimmancin gaske ba za mu amince da kalaman batanci ko tunzura jama'a ba Nan gaba za mu ke ɗaukar ire-iren waɗannan kalamai a matsayin ta'addanci. Za mu yi maganin masu ire-iren waɗannan kalamai na batanci da muke ji kullum daga ɓangarori daban-daban na ƙasar nan. Babban makasudin kowace irin gwamnati shine wanzar da tsaron dukiya da rayukan jama'a. Domin kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari kullum ke cewa ba za a iya jagorantar duk wata ƙasar da ba a samar mata da tsaro ba. You cannot administer a country you have not secured. Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu ƙwararre ne kan halayyar bil'adama. Kuma aka bar mutane suna ta maganganun kowa ya fi abin da yake so daidai daɗi da mara daɗi. Yana iya jawo wani babban takaddama a gaba da waje wa kowa daɗi ba. Salin da zan baka shine abin da ya faru a ƙasan Rwanda. Waɗannan yakin A kashi jama'a da aka yi a Rwanda ya fara ne na daidai na rashin fahimtar juna, na biyu rashin haƙuri da siyasa. Sai kuma ya kasance mutane sai suka zo suna furta duk abin da suke so su faɗa ana kawo maganganu na kiyayya maganganu na zagi ana yi wa juna da dafe ba zai shi kenan yaki ya tashi aka fara kashe juna A da ni ban ji daɗi bai ce wani matakai za a ɗauka ba eh kowa na da yancin yin magana amma akwai wasu maganganu bayan kai wannan magana ba kuma magana yin a cewar dan masanin fika alhaji baba ba aba akwai hanyoyin da ya kamata a bi don yawan tufkar hanci gwamnati kaɗai ba ta iya maganin maganinsa ba ya kamata a kira dattawa wanda su an san suna da abubuwan da su faɗa saboda sa matasa su akan hanya nan gaba abin da ya kamata shine a samu sarakuna a samu shugabanni na da wanda ya yi gwamna wanda ya yi ministoci da wanda sun yi ma shugaban kasa har yanzu suna nan aiki su din ne kuma ya kamata a zo a kira su a yi magana su ma su yi magana ya zama na a aika sako din ba wai gwamnati ne kawai ba ya zama al'ummar Najeriya ne gaba ɗaya take aika sako a wanda ake cewa yara din da suke don kula na cewa yara ne amma bayan yaron ai akwai wasu daban yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan taro zai yi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa uba ɗaya, haɗa yayi ƙabilanci. To ba da da Hassan bai na kaina idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuma za mu ji cewar bincike da aka gudanar akan mutuwar ɗalibin nan na jami'ar yame wanda ya mutu a wata zanga-zanga a cikin watan afrilu bincike ya tabbatar da harbinsa ne aka yi ba kamar yadda jami'an gwamnati ke faɗan ya faɗo ne ya karya kansa ba ga rahoton silimin muni barma akan wannan batu rahoton da ke rubuce cikin shafuka goma sha ɗaya ya yi cikakken bayani a game da yadda wannan bincike ya gudana inda mambobin kwamitin a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta cndh farfesa khalid ikrit suka shafi watanni uku suna sauraron shaidu da ma waɗanda aka zarga da hannu a abubuwan da suka faru a yayin zanga-zangar goma ga watan Afrilu tare da ziyartar wuraren da aka yi ba ta kashi tsakanin ɗaliban jami'ar Yamai da jami'an tsaro abin da ya ba da damar gano cewa kowanne daga cikin ɓangarorin ya kauce ka'ida. Ga wani kakakin kwamitin na sayoyi e, Mamman Sanusi Bukari Hamidu. Wannan hutowar da ɗaliban makarantu suka yi, eh, sun haɗin wa authority za su yi shi bisa kan harkar goma ga watan april kungiyar eh, ɗaliban ƙasar nijar suka wa. ɗaliban makarantar nijar su huto na ko'ina muka ce gaskiya da gaskiya an taka doka a cikin eh, mu da muka yi eh, jami'an tsaro gaskiya da gaskiya sun kalkashe kayan ƙasa sun kalkashe kayan ɗalibai kowa da kowa in suka tarda bugu suke muka ce wannan gaskiya da gaskiya bai kamata ba dangane da mutuwar ɗalibi mala kelumi bagale wacce ta haifar da zazzafar muhawara tsakanin gwamnatin nijar da kungiyar ɗalibai kwamitin binciken ya tuntuɓi ƙwararru a fannin binciken gawa autopsy da 'yan sandan ma'aikatar kimiyyar bincike police scientific akwai likitoci wanda suke sawa gawa ta yi magana wannan malami ya ce ai wannan ɗalibin makaranta abin da ya kashe shi kamar wani abu ne ya zo ya buge shi aka na biyu muka je e muka nemo wani scientific su ma sai suka kawo mana sakamakonsu suka ce e lalle lalle ɗalibin makarantar abdu mummuni wannan wanda ake ce mushi malaba gale ba ya mutu bane dan ya haɗi da kanshi bisa kan dutse. A kan idon wasu shugabannin kungiyar ɗalibai ta USN aka gabatar da wannan rahoto kuma a cewar su sun gamsu da abubuwan da ya kunsa. Sunana Habibu Labo Muftahu. Hukuma ta ci haɗuwa ne yi kenan mu ɗalibai yau wani cikin mana tun da waga kwamiti ta yi aiki ta gano cewa lalle abin da muka ce ne gaskiya sunana mamman musa dan baki yanzu kamata a ƙara tsananta bincike saboda a gano shi wanga wani jandarma ne wanda ya halbi saboda tsakani da allah uwayen dan makarantar nan suna nan kwamitin binciken nasu e ya rufe rahoton nasa da wasu shawarwarin da yake ganin idan aka yi aiki da su za su taimaka a kaucewa kwaruwar irin abubuwan da suka wakana lokacin zanga-zangar ta goma ga watan afrilun 2017 tuni dai aka damƙa wa firayim minista birjira fini kofin wannan rahoto kuma a cewarsa mutunta abubuwan da ya kunsa za su ƙara ƙarfafa kwanciyar hankalin ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla a gaida muni Barma. A ƙasar Gada kuma an gudanar da wani taron ƙoli ne ƙarƙashin shirin Amurka na ciyar da gobe, wanda hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka ta USID ta tallafawa a kan shirye-shiryen noma da kuma yadda za a aiwatar da su don bunƙasa samar da abinci da kuma ƙarfafa tattalin arziki. Ga wakilinmu daga birnin Accra, Ridwan Muktar Abbas. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za mu tattauna ne kan irin ƙurar da rikicin shi. Wannan shiri na tallafawa tsare-tsaren aikin gona shiri ne na tsawon shekaru biyar ƙarƙashin wani shirin gwamnatin Amurka na ciyar da gobe. An yi taron ne don tabbatar da sakamakon bincike tare da sa ido da kuma gwada shirye-shiryen aikin gonar. masu bincike ɗiyan ghana guda tara sun gabatar da tsari da sun ka aminta da shi daraitan mishan na riko na usaid ghana mr stephen hendricks ya ce aikin gona ne muhimmin makullin rage talauci kuma babban gaba na bunƙasa tattalin arziki shugaban tafiya na shirin ba da tallafin aikin gonar mr walter nunez rodriguez ya ce ma'aikatar abinci da aikin gona a bisa haɗin gwiwa da sauran abokan ci gaba na tallafa wa shirin tsare-tsare karan aikin gonar wadda ya ta'allaka a kan ajandan gwamnati kadashin ministan abinci da aikin gona wadda ke kula da kayan gona mr william kwaitu ya ce gyara a tsarurrukan tattalin arziki da aikin gona za su iya bari a samu kayan aiki masu kyau da fagage masu zaman kansu su zuba tulin jari a wannan fage. Tuni dama mun soma muna yin magana da kungiyar masu samar da iri an kafa kungiyar ta wannan shiri mun san shugabanninsu kuma za mu taimaka musu da kuɗi da komai don tabbatar da sun ba mu iri da muke bukata ba sai lallai mun tafi burkina faso da nigeria mu sayo iri ba ya kamata mu sayi iri nan kasar yadda za mu iya yin abin da muke so mu yi Shugaban Masana'antu da Shirin Aiki a Cibiyar CSRI Stepri, Dr. Wilhelmina kwai da ta gabatar da bincike a kan jinsi da faɗaɗa aikin gona ta ce gibi mai girba tsakanin manoma a ɓangaren arewacin ƙasar bai da cikan ido. From the work I did, more than 80% of the women have farm sizes below 2 acres. Daga aikin da na yi sama da kashi 80 na mata na da gona ne kasa da eka biyu in an kwatanta da kashi goma sha biyar na maza. In kana son ka duba gona da ke da fili da ya fi eka goma to namiji ne ba mace ba. Don shi akwai wannan gibi kuma saboda maza ke da gonaki masu girma sun fi samun kulawa daga malaman gona. Shirin ya sa ido ne a kan muhimman ababa guda uku, ƙirƙiro tsari da zantar da shi, binciken tsari da kuma tabbatar da amfani da tsarin. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, akra Ghana. A kadaji kai ma ba marayewa ba. mai fita lazima da girma to ya daina sake to ma dalla a gaida Ridwan Muktar Abbas jama'a da fatan za a mana aikin gafara da farko muka gabatar da eh, rahoto na Ghana sai kuma wani abu daban ya zo da fatan za a mana aikin afuwa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe goma sha ɗaya kenan da minti goma sha tara na safe a nan washington ga shirinmu na gaba duniyar amurka Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za mu tattauna ne kan irin ƙurar da rikicin Charlottesville na jihar Virginia ya bari, inda aka gwabza faɗa tsakanin masu ra'ayin ganin an fifita fararen fata da kuma masu adawa da su. lamarin da ya kai ga mutuwar wata matashiya ya kuma jikkata mutane da dama yau kan wannan batu za mu tattauna suna na mahmud lalo to abubuwa da dama dai sun faru tun bayan rikicin na charlottesville na jihar virginia amma wani batu shine yadda shugaban amurka donald trump ya tunkari wannan matsala inda suka ce ya sake komawa gidan jiya bayan da ya kara wanke masu fafutukar ganin an fifita farar fata da masu ra'ayin 'yan nazi daga laifin rikicin charlottesville da ya kai ga asarar ran mutum guda a ranar asabar din da rikicin ya barke shugaba trump ya ki fitowa fili ya ambaci sunan kungiyoyin da ke hankoron ganin an fifita fararen fata a lokacin da yawa amurkawa jawabi kan wannan rikici ko da yake ya yi tir da rikicin. condemn in the strongest possible terms Muna masu Allah wadai da wannan mummunar aƙida ta nuna ƙiyayya wacce ta tada zoma daga kowane ɓangare. Wannan abu ya daɗe yana faruwa a ƙasarmu, ba a lokacina ba, ba a lokacin Barack Obama ba, abin ya daɗe yana faruwa. Sai dai waɗannan kalaman ba su gamsar da Amurkawa da dama ba, ciki har da 'yan jam'iyyarsa domin a ce wasu kamata ya yi a matsayinsa na shugaban ƙasa. ya fito fili ya kira sunayen kungiyoyin fararen fata da suke so a fifita su waɗanda ake ganin su ne musabbabin wannan rikici kamar yadda gwamnan jihar virginia terry mcauliffe ya faɗa yayin nasa jawabin Ina da saƙon da zan faɗa wa masu ra'ayin neman fifita fararen fata da 'yan Nazi da suka shigo Charlottesville. Saƙona ba shi da wuyar fahimta. Ku koma gida, ba ma buƙatar ku a wannan yankin. Kun ji kunya. waɗannan kalamai na gwamnan jihar virginia sun ƙarasa aka yi ca a kan shugaba trump kan cewa ya nuna gazawarsa da ya kasa fitowa ƙarara ya ambaci sunayen waɗannan ƙungiyoyi amma kwanaki biyu bayan da tura ta kai bango sai shugaban ya ce nuna wariyar launin fata shaidanci ne kuma waɗanda suke tada husuma manyan masu aikata laifi ne kuma 'yan daba ne da suka hada da kungiyar nan ta KKK da masu ra'ayin 'yan nazi da masu ra'ayin neman fifita fararen fata da sauran kungiyoyi masu nuna ƙiyayya ga abubuwan da muke mutuntawa a matsayinmu na Amurkawa. Tama waɗansu suna ganin kalaman na Trump sun makara lura da cewa sai da ya ɗauki kwanaki biyu kafin ya kama sunan waɗannan kungiyoyi Sai dai kwana guda bayan waɗannan kalaman yayin wani taron manema labarai shugaba trump ya kuma wasu kalaman da wasu ke ganin wani yunkuri ne na sake wanke masu neman a fifita fararen fatar a gefe guda akwai gungu guda mara kyau a gefe ɗaya kuma akwai wani gungu da ya shahara wajen tada husuma wanda ya fito ba tare da izini ba kuma cike da niyyar tada tarzoma waɗannan kalamai har ila yau sun sake janyo cece kuce lamarin da ya sa 'yan majalisar dokoki da suka hada hadda 'yan republican irin su sanata john mccain suka soki waɗannan kalamai nashi dr mk hassan ƙwararre ne a fannin kimiyyar siyasa da ke zaune a nan amurka na kuma tattauna da shi kan wannan takaddama inda na fara da tambayar shi shin ko me yasa wasu ke ganin tun farko shugaba trump ya yi jinkiri wajen fitowa ya ambaci sunan kungiyoyin abin da ya sa ya yi jinkiri akwai magoya bayansa wanda ƙungiyoyi ne wanda suke da wannan ra'ayi da kuma cewa farar fata sun fi kowane jinsi daraja so wannan kungiyoyin suna bayansa sosai da shugabanninsu kamar david duke so shi yasa baya son ya ya yi allah wadai da su ne mm. gaskiyar maganar kenan mm. to dakta kana ga kamar ina makomar amurka lura da wannan abin da ke faruwa musamman da ya kasance yana da alaƙa da abin da ya shafi nuna warin launin fata. To, wannan abu abu ne da zai ɗau lokaci kafin ya ya ya warware a je inda wannan abu ba zai zama matsala ba. Kar ka manta, ƙasar nan an je yakin basasa 1864 zuwa 67 hmm. akan araba ƙasar nan kudu da arewa akan maganan bayi cinikin bayi abraham lincoln ya yaki yan kudu da janarorin general general din da suka nemi a raba kasar a cikin bayanin ka ɗauko batun an yakin basasa amurka inda wani bangare yake so ya bangare daga amurka wato ina ga jihohi sha ɗaya ne ina eh. darasin da za a koya a nan idan ka danganta wani al'amari da abin da ke faruwa a najeriya game da batun masu 'yan aware na biafra eh to ai ka san yawanci abin da ya faru a tarihin amerika da yawa yana maimaita kansa a najeriya so abubuwan da yawa na amerika da babban darasi ne ma najeriya ta koya a yi manajin din abubuwa a ci gaba da zama a matsayin ƙasa ɗaya kamar yadda amerika take fama da wannan ka gane ko kuma yadda ingila take fama da scotland kullum ana maganan araba so shine darasin Dr. MK Hassan kenan masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla a gaida mahmud lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Ra'ayi na farko ra'ayinka ne yi suhun dilafaki. kashe muna yi wa rundunar sojojin Najeriya addu'a Allah ya ba su nasarar kawo ƙarshen Boko Haram tare da kamo shugaban kungiyar Amin. Sai kuma ra'ayin Adamu Aliyu Ngulde kace yunkurin gwamnatin najeriya na cewa daga yanzu duk wani da aka samu da kalaman nuna kyama ko bambanci zai fuskanci hukuncin ta'addanci kai tsaye hakan abun ya yi daidai amma abin tambaya a nan shine me yasa tuntuni ba a ɗauki wannan matakin ba sai yanzu ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga baban sadiq malamawa kutama kano da kuma shamhu abubakar zamani ƙaramar hukumar zurmi zamfara najeriya kuka ce umarnin da shugaban sojoji ya bada domin kama abubakar shekau kamar ya yi kuskure ganin bai samu bayanan sirri ba kafin bada wannan umarnin saboda yau gashi ana bi cikin gida-gida ana neman inda shekau yake muna kira da shugabannin najeriya da kuma sojojin najeriya da su ƙara ƙaimi domin kakkaɓe ragowar dukkan 'yan ƙungiyar boko haram sai kuma ra'ayin mantari ma'azu kace hakika kai hare-haren ta'addanci da wasu 'yan bindiga daɗi suka yi a ofishin efcc abin takaici ne da allah wade don haka ibrahim mago ka ci gaba da binciken mahandaman mu najeriya don mun san kunnen jaki baya baiwa kura tsoro domin mu talakawa muna tare da ku muna kuma yin addu'a allah ya taimake ku amin sai ra'ayin isa Salisu Isa Fana ce Allah ya ji kan mutane da wata bakuwar cuta ta kashe a Najeriya. Da fatar jami'an kiwon lafiya na Najeriya za su gaggauta gano bakin zaren wannan cuta tare da takama cutar birki. Da fata Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta amin. Toma da yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. To a takaice a yau juma'a ne dubban mutane a Barcelona suka yi shiru na tsawon minti guda domin girmamawa da tuna waɗanda harin da aka kai da mota ya ritsa da su a jiya. Wanda mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu wasu sama da ɗari suka jikkata. Sarkin Spain kuma Firaminista Mariano Rajoy ya halarci taron jimamin da aka gudanar a dandalin Plaza de Catalunya. Firaministan ya ayyana kwanaki uku domin zama makoki a ƙasar. gwamnatin shugaban amurka donald trump na dab da yanke hukunci kan hanya mafi kyau da za ta bi wajen tunkarar yakin kasar afghanistan wanda ya kwashe shekaru goma sha shida ana yi kafin wani taro da za a gudanar a yau juma'a babban sakataren ma'aikatar tsaron amurka jim mathis bai bayar da haske ba ga irin wannan tsari da kuma yadda zai kasance barakar da ke tsakanin shugaban amurka donald trump da wasu 'yan jam'iyyunsu ta daɗa tsanani a jiya alhamis bayan da shugaba trump ya fito karara ya ciki wasu 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar republican su biyu yayin da wata sanata ita kuma daga jam'iyyar su ta jefa ayar tambaya akan cancantar trump da kuma nutsuwarsa To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kafin mu yi sallama za mu miƙa taziya ga Alhaji mai Kano a birnin New York na rasuwan yar uwarsa wacce ta rasu a jiya a birnin Kumasi da aka yi jana'izar ta a yau Juma'a. Allah ba da haƙuri ya ba dangi duka haƙuri ta kuma Allah ya ji kanta. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki duka baba ya kuma ƙiri ne daga nan Washington DC nake sallama a huta lafiya ga kuma shirin abar ya huce.